يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لحد بيرجى وتر رمضان هجرانا لشكرا دبودة داري حدود ثلاثين دبودو daidai da sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku za mu fassara aya ta tamanin da shida ta suratun nisa'i insha Allah ta'ala ayar tana karantar da mu mayar da gaisuwa Me Allah madaukaki yake fada وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا حييتم بتحية الله سبحانه وتعالى يقول إذا أنجشكم وتجلسوا fahayyu bi ahsana minha sai ku yi gaisuwa da wacce tafi wannan kyau bi ahsana minha aw duha ko kuma yarda wannan gaisuwa wa idza qayyitum bi tahiyatin idan an gaishe ku da wata gaisuwa fahayyu bi ahsana minha sai ku yi gaisuwa da wacce tafi wannan kyau aw duha ko kuma yarda ita inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba lalle Allah ya kasance mai lissafi a bisa dukkan wannan aya tana cikin ayoyi na suratul nisa suratul nisa sura ce da take karantar da mu'amala tsakanin mutane wannan aya malamai suka ciro hukunci da dama a cikinta akwai matsaloli muhimmai da take karantarwa za mu yi bayani kan wasu daga cikinsu insha Allah ta'ala masala ta farko هذه الآية نص صريح في وجود رد التحية wato ayan nan hujja ce karara wacce malamai suke kafawa hujja ta take nuna cewa idan an gaishe ka wajibi ne ka da wannan gaisuwa hujja ce a fili wa idza qayyitum bi tahiyyatin idan an gaishe ku da wata gaisuwa fa hayyu bi afsana minha sai ku gaisuwa da wacce tafi wanda aka yi muku kyau sai ku yi gaisuwa da wacce tafi wanda aka yi muku Kada fa hayyu sai ku yi gaisuwa da wacce tafi wacce aka yi muku akwai malamai da dama waɗanda suke cewa wannan lafazi na Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da cewa mayar da gaisuwa wajibi ne saboda umarni ne na Allah madaukaki daga cikin su akwai Sheikh Muhammad Tahir bin Ashur mai tafsirin at-tahrir wa tanwir mujallad da biyar shafi na 145 yana cewa wa qaddalla qawluhu cewar Allah subhanahu wa ta'ala fa hayyu bi ahsana minha sai ku yi gaisuwa da wacce ta fi wannan kyau alal amri da raddi sala wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala a mayar da gaisuwa wa wujubur raddi sannan wannan yana nuna cewa wajibi ne idan an maka gaisuwa ka mayar da wannan gaisuwa لأن أصل صيغة الأمر أن يكون للوجوب على مقتضى مذهب الجمهور في amri. Wannan ita ce يتشي قائدة نحو dan dai aka samu umarni abinda malamai da dama suke faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da umarni a cikin alkur'ani wannan umarni ana ɗaukar sa a matsayin wajibi ولذلك اتفق الفقهاء على وجوب رد السلام saboda haka malaman fikihu sun yi ittifaki malaman fikihu suka yi ittifaki mayar da sallama wajibi ne me dalilin wannan ittifaki saboda umarnin Allah da ya zo cikin wannan aya fahayu bi ahsana minha sai ku yi gaisuwa da wacce ta wacce aka yi muku kyau wannan babu shakka abinda الشيخ محمد الطاهر بن ashir ya faɗa cewa malaman fikihu sun yi ittifaki akan cewa mayar da sallama wajibi ne haka za ka samu a littafai da dama kamar naizu awar littafin al'imam muhammad bin ali a shaukani mujalladi na shafi na 22 نقل ابن عبد البر الإجماع على إن أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض ابن عبد البر من شرح موقع ya ba da labarin ittifaki na malaman sunna akan cewa fara sallama sunna ne amma mayar da shi wajibi ne yasa aka ce mayar da shi wajibi ne saboda umarnin Allah madaukaki da ya zo a wannan ayat idan an muku ga wata gaisuwa sai ku mayar da gaisuwan da tafi wannan kyau ga wannan ya nuna cewa Allah ya yi umarni a mayar da gaisuwa don haka mayar da gaisuwa ya zama to farilla yana cewa malamai sun yi ittifaki fara sallama sunna ne na'am wannan ittifaki yana da rauni dan babu shakka akwai sabani fara sallama akasarin malamai suna cewa sunna ne ba wajibi bane akasarin malamai amma abinda hujjoji suka nuna hujja mafi karfi ka fara sallaman ma wajibi ne ka duba al-mawsu'a al-manahi shar'iyya eh, mujallal na uku shafin ɗari uku da talatin da uku da kuma littafin al'ada bu shar'iyya a mujallar na farko shafin ɗari uku da hamsin da takwas don haka a fara sallama akasarin malamai na cewa sunna ne amma mayar da sallama wajibi ne me ya dalilin sa saboda umarnin Allah madaukaki da ya zo a cikin wannan aya a mayar da sallama cewa fahayyu bi ahsana minha aw rudduha aw rudduha ko kuma yar da gaisuwar yanda aka yi muku wannan yana nuna cewa a ziyaratu manduba da za ka yi akan gaisuwar da aka yi maka mustahabi wal mumasala makruba amma ka yi gaisuwa daidai wanda aka yi maka shi kuma farilla akwai hadisin da malamai suke kafa hujja da shi hadisin imran bin husayn wanda yake ba da labari wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace assalamu alaikum فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم رمسة تسلم ثم جلس wannan mutumin ya samu guri ya zauna fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wannan ya samu lada goma ya'ani ashabu hasanati thumma a akhar sai ga wani mutumin ya zo fa kana yace assalamu alaikum wa rahmatullah yayi kai faradda alaihi manzon Allah ya mayar masa sa fa jalasa shi ma wannan sahabi ya zauna fa kana sai manzon Allah yace 20 wannan ya samu lada 20 thumma a akhar sai ga wani ya zo fa kana yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh faradda alaihi manzon Allah ya mayar masa da sallama fajalasa ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasu wannan ya samu lada 30 hadisin al-imam Abu Dawud fi salami min kitab al-adab min sunanihi ah, hadisin nan yana cikin littattafai da dama kamar sunan Tirmidhi akwai kari a wata riwaya da aka samu ta Anas bin Malik sabanin hadisin Imran bin Hussein. Anas bin Malik ya kawo hadisin an samu ƙari a kai wanda yake cewa wani mutumin ya sake zuwa bayan na uku ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa masfiratuhu fa kada sai manzo Allah ya ce arba'una wannan ya samu lada arba'in sun baka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka za ka kunu fada'il hadisin cewa mutane sun zo ga manzon Allah babu shakka ya inganta mutane uku sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yazo yace assalamu alaikum manzo Allah yace lada goma na biyu assalamu alaikum wa rahmatullah lada ishirin na uku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu manzo Allah yace lada talatin iyakan nan ya inganta in ka duba sahihu tarjih hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da goma amma kari akan wani ya taho ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa maghfiratuhu wannan yana da rauni arabi al-maliki al-imam an-nawawi hajar al-asqalani muhammad nasiruddin al waɗannan malamai gaba ɗaya sun nan bai inganta ba in ka duba sunan na da da 21 da silsilatu da'ifa hadisi na 5433 cewa wani ya zo ya ƙara a sallama ya ce wa magfiratu ƙarin wa magfiratu malaman hadisi da dama sun ce wannan bai inganta ba kamar misali ibn al-qayyim tawziya a littafin zatul ma'ad a mujallad na biyu shafi na 417 yana cewa la yasbutu hadha al-hadis wannan hadisi bai inganta ba bai tabbata ba ya bayyana dalilai a zaɗin ma'ad waɗanda suke nuna cewa ƙarin nan bai inganta ba ƙari da aka samu a hadisin anas bin malik sannan akwai wata riwaya ta anas da take cewa kana rajulun yamurru bin nabi akwai wani mutum guda duk sa'idin da ya zo wuce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa assalamu alaikum ya rasulullah fa yaqulu lahu sai annabi ya ce masa wa alayka assalam wa rahmatullah wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuhu kaga annabi yana mayar masa sallama sabani yanda yake mayar masa wurin sahabbai fa qila lahu akai mai tambaya ya rasulullah tusallimu ala hadha ma wannan mutumin kaɗai kake ma irin wannan sallama idan ya maka sallama ya zata amsa ana samun kayanin wa maghfiratuhu wa ridwanuhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa ma ne min zalika wa huwa yansarifu bi ajri bi ashara rajula me zai hana masa irin wannan amsawa inda shi kadai yana tafiya da ladan mutane goma sha shi kadai yana tafiya da lada na mutane goma sha me yasa manzon Allah ya faɗi haka saboda shi wannan yana kiwon awakan sahabban manzon Allah wanda yake musu kiwo kaga ya fi wahala wato shi yasa manzon Allah ya bayar masa da sallama haka wannan hadisi shi ma yana da rauni wato duk hadisin da zaka samu ƙari akan wa baraka wannan hadisi babu shakka yana da lahadi in ka duba zadul ma'ad mujallad na biyu shafin ɗari da goma sha takwas ibn qayyim ya yi maganganu a kai na wato hadisan da aka samu ƙari akan wa baraka abinda ya tabbata a sunnar manzon Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abinda ya karu a kai wannan babu shakka yana da rauni wa maghfiratuhu wa ridwanuhu duka hadisan suna da rauni haka yi kalu bari tafin fathul bari ah, ibn hajar a sharhin sahih al-bukhari a mujallar na shida shafi na goma sha daya ya yi magana a kai wa ala hada fa akmalu sigatin sunna ya fi raddi an taqula wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh don haka wannan shine amsawa mafi kamala idan muka dauki wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza quyitum bi tahiyyatin idan an gaishe ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha sai ku yi gaisuwa da wacce tafi wannan kyau tunda mun bi sunnar manzon Allah sai muka taras iyakan inda addu'ar ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine wa barakatu don haka ma'anar abinda Allah yake cewa fa hayyu bi ahsana minha mafi kyawun gaisuwar da musulmi zai yi shine yace wa salam wa rahmatullahi wa barakatu wannan shine ya inganta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsala ta biyu wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan hukuncin mayar da gaisuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya wa idan huyyitu idan an gaishe ku bi tahiyyatin da wani gaisuwa ka dubi lafazin tahiyya bi tahiyyatin nukratun fi siyaqi sharti wa idza huyyitum bi tahiyyatin idan an samu kalma nukura wanda ta zo a kan tsari na sharadi wanda ake cewa an nukuratu fi siyaqi sharti tufidul umuma idan aka samu nukura a tsarin da ya zo da sharadi to yana game kowace irin gaisuwa wato abin da ake nufi fa yadkhulu fiha kullu tahiyya sawa'un kanat tahiyyatu salam aw ghayriha don haka kowace gaisuwa aka yi maka Allah ya yi maka umarni sai ka mai da ita wato abin da Allah yake cewa wa idza huyitum bi tahiyyati da Allah yake bi ce bi salamin wa idza huyitum bi salamin Allah subhanahu wa ta'ala yake ce wa idza huyitum bi tahiyyati idan an muku gaisuwa da kowace gaisuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta maka sai ka mayar da gaisuwa amma ba sharadi bane ka mayar da wannan abinda Allah ya sharaɗanta maka wajen mayarwa ka mayar da gaisuwan da tafi wanda aka yi ma don haka ko da wani zai ce maka sannu abinda Allah yake cewa ka mayar mai da gaisuwan da tafi sannu daraja a wajen Allah Allah ya samu gani wa idza huyitum bi tahiyya idan an muku gaisuwa da wata gaisuwa tunda an ce wata gaisuwa يعني في الأصل ما يقال في أول اللقاء أبدا دو أشي فدا da ka hadu da dan uwa da zarar ka hadu da wani dan uwa sai faɗa ma wata kalma da gaisuwa wannan shine gaisuwa don haka kalma ta gaisuwa tana nan da yawa Allah subhanahu wataala ya sani sallama ita ce tashi amma kuma a nan wajen mayar da gaisuwa bai yi magana akan sallama ba Allah ya sa mun gani Allah subhanahu wata'ala yana magana a kan mayar da gaisuwa don haka ko da gaisuwar da aka yi maka ba sallama ba ce ka'ida ne sai ka mai da wannan gaisuwa amma in za ka mai da gaisuwar ba za ka mai da ita wacce aka yi maka ba sai ka mayar da gaisuwar da tafi wannan kyau wannan shi ne mataki na farko a zamanin da larabawa suna da gaisuwa da dama kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. suna da nau'in gaisuwa mai yawa akan ce a hayakallah ko hayakallah Allah ya raya ka kamar da ake faɗa da Hausa ka hadu da mutum ya ce ranka ya daɗe gaisuwa yake maka ko to haka larabawa suka ce hayyakallah ko a ahyakallah Allah ya baka tsawon rai wannan addu'a ce da tana iya zama da kyau tana iya zama da muni yace ranka shi dade ranka shi dade a cikin ne ƙarshen maganar ita ke ba da farkonta ita ke ba mu farkon fa'ida don haka da Allah mu da kuke ce bi ahsana minha kai in za ka mayar masa ya kamata ka ɗauko gaisuwan da tafi wancan albarka saboda in mutum ya ce ranka shi daɗe ko ko ya ce Allah ya baka tsawon rai abin da hadisi ya karantar da mu shi ne tsawon rai yana iya zama abu mai kyau yana iya zama sharri abin da sunnar manzo Allah ta karantar da mu kenan tsawon rai yakan iya zama alkhairi ga mutum kuma tsawon rai yakan iya zama sharri ga mutum don haka ba tsawon rai din ne muhimmi ba abinda aka wato aka aikata lokacin da aka samu tsawon rai shine muhimmi don haka in ka ce Allah ba ka tsawon rai wannan ba addu'an kwarai kake ba saboda wani sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khairu waye cikin mutane mafi alkhairi sai manzo Allah ya ce man qala umruhu wa hasuna amalu wanda rayuwarsa ta yi tsawo aikin sa yayi kyau ya shekara ta kai dari kuma shekaru ɗarin nan yayi su cikin bautan Allah to kaga wannan ko ya kowa samun rabo a lahira saboda ya samu tsawon rai sannan kuma ya samu dacewa da ayyuka na alkhairi sai wannan mutum ya ce ayyun nasi sharrun waye kuma cikin mutane fi sharri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala umruhu wa sa'a amalu wanda ransa yayi tsawo aikin sa yayi mutu gashi ya shekara ta kai 100 kuma shekaru dari nan yayi a cikin sabon Allah ashe kaga ba wai dadewan bane muhimmi abinda aka dade akan ne muhimmi hadisin al-imam tirmidhi yana kitabu suhudi an rasulillah babu ma jaa fi tul al-umr lil mu'min hadisin yana musnad al-imam ahmad da kuma sunan ad-dari ah, yana da inganci yana sahihu jami'i sahih hadisi na 3297 don haka ba a yi ma mutum addu'a Allah ya bashi tsawon rai sai an hada da ƙarshen maganar manzon Allah waye mafi alkhairi cikin mutane man qala umruhu wa hasuna amal wanda rayuwarsa ta yi tsawo aikinsa ya kyau in ka ce Allah ya baka tsawon rai ka ce cikin kyawun aiki to babu shakka addu'a ta yi kyau amma Allah ya baka tsawon rai kawai in ka yi wannan addu'a ga Imam Ahmad ba za ku rabu lafiya ba al-Imam Ahmad bin Hanbal bai son ka masa addu'an tsawon rai domin tsawon ran ba shine muhimmi ba yakrahu an yud'a lahu bi da umur kai masa addu'a Allah ya baka tsawon rai cikin bautan Allah amma Allah baka tsawon rai ko da zaka saba ma Allah wannan babu shakka ba addu'an kwarai bane a bare akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito Sayyidina Ali Sahal bin Hunayn game da falala na na kalma ta sallama ita sallama ta ɗara dukkan wani gaisuwa da mutum zai yi a duniya sallama ta ɗara duk wani gaisuwa da za a yi maka a duniya saboda akwai mutumin da inda za ka same shi ka ce assalamu alaikum sai ɗauka rainin wayo ne amma inda za ka jinkina mar hannu Allah ba ka tsawon rai Allah sa ka gaji babanka to shi kenan sai ya ji daɗi saboda an kira shi alhali ita sallama an samu hadisai na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dama da suke nuna ba a taba samun gaisuwa mai albarkanta ba bare ma ayar alqur'ani ta tabbatar mana da wannan suratul nur laysa alal a'ma harajun laysa alal a'ma harajun wala أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو شريككم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون عليكم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata abinda muke so mu nuna shine karshen wannan aya fa idza dakhaltum buyutan Allah subhanahu wa ta'ala yace idan za ku shiga wasu gidaje fa sallimu ala anfusikum sai ku yi marayukan ku sallama wannan umarni ne kamar yadda aka samu umarni a suratul nisa wa idza quyitum bi tahiyya fa hayyu bi ahsana minha wannan aya tana hukunci akan mayar da sallama ita kuma aya ta talatin da ɗaya ta suratul nur tana hukunci akan fara sallama kaga tun da kenan an samu aya akan mayar da sallama an kuma samu aya akan fara sallama Allah subhanahu wa ta'ala yake fa sallimu ala anfusikum ku yi marayukan ku sallama tahiyatan min indillah ita sallama gaisuwa ce daga wajen Allah gaisuwa ce daga wajen Allah bai tsaya haka ba ya ce mubaraka gaisuwan nan tana da albarka domin ta bambanta da dukkan wani nau'in gaisuwa idan ka ce wa mutum ranka shi dade gaisuwan bai da ma'ana in ya dade kuma in ya zama mugu ba kaga mutane za su cutu da dadewar shi ko amma gaisuwa irin ta musulunci tana da ma'ana addu'a ake mata. saboda haka Allah ya ce mubaraka tana da albarka tayyiba tana da kyau ka dubi tsarin sallama kuma ka ɗauko duk wani irin gaisuwa da ka sani a wani yare a duniya ka fassara ka kwatanta ka gani ko za ka ga wanda sallaman da ta kai wato irin ta musulunci daraja babu Allah subhanahu wa ta'ala shi ya faɗa babu sallama babu gaisuwa tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba babu gaisuwan da ta kai sallama albarka a duk duniyar nan saboda gaisuwa ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala to amma ka san duk abin da ke da albarka shaitan ba zai bar mu ba saboda haka shaitan yana ta kokarin raba mu da wannan sallama ta hanyoyi da yawa mahaifi idan ɗansa ya shigo ya ce assalamu alaikum ce ka zama mara kunya mara kunya yanzu kuma ni da wa assalamu alaikum shaitan ya raba ka Allah yana cewa tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba kafin son ɗanka ya shigo ya ce ina kwana to idan ya ce ina kwana me ma'anarsa ina kwana kwanan yana ina dama dama ma dan ya ce ka kwana lafiya to wannan ya dan yi ma'ana ko saboda ta yi ka kwana da zazzabi zai ka ce a na kwana dai da dan masassara amma ina kwana ina kwana ba shi da ma'ana amma in da zai ce assalamu alaikum na'am lalle kuna tabbata ka lalace tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba akwai hadisin Anas bin Malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya bunayya ya kai dana idza hanka ala ahlika idan ka shigo gida fa sallim alaihim kai musu sallama ko da kai ne mai gidan dan gida ne mai gida ne in ka shigo gida kai sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai mu mutanen gidanka sallama iyalanka takunu barakatan alayka zaka samu albarka a zaman gidan wa ala ahli baitika iyalan da ke wannan gidan su ma za su samu albarka manzo Allah ya gaya ma Anas bin Malik hadisin yana kitabul asba hadisi dai ne kyau yana sahihu tarjih wa tarhib hadisi na 608 ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka samu albarka da kai da iyalan gidanka ta ina aka gano haka saboda wannan aya ta suratul nur tahiyatan min indillah gaisuwa ne daga wajen Allah mubaraka tayyiba kuma a ƙarshen maganar Allah madaukake yace kazalika yubayyinu Allahu al ayat kamar haka Allah yake muku bayanin ayoyi la'allakum ta'qilun da fatan ko kokwa hankalta don sai mutum mai hankali zai iya aunawa ya gane abin da zai samu masa alkhairi ah, kaga ya nuna maka cewa gaisuwa ta sallama gaisuwa ce mafi daraja domin ita ce gaisuwa da take tsakanin yan aljanna ita ce gaisuwa wajen mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Abdullah ibn Mas'ud yake fada yana cewa inna salama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna salama ismun min asma'illah wa ba'ahu Allah fil ardi assalam suna ne daga sunayen Allah wanda Allah ya saukar a nan duniya babu shakka assalam yana cikin sunayen Allah wanda Allah ya kirga a cikin ayoyin alqur'ani suna ne na Allah wanda Allah ya saukar da shi a duniya saboda bayi su samu albarkan suna suna ne na Allah assalam yana daga sunayen Allah kaga ya gwada maka cewa Allah subhanahu wata'ala mai aminci ne Allah subhanahu wata'ala mai tausayi ne ga bayi wannan dalilin yasa aka samu daga cikin yasa akwai salama assalam Allah sai ya saukar da wannan suna a duniya manzon Allah ya ce fa shuhu kun sai ku yada ku yaya ta wannan sunan ku yaya ta wannan sunan fa innar rajulal muslim idan mutum musulmi idza marra bil qaumi fa sallama alaihi lokacin da mutum musulmi ya zo wuce wasu mutane musu sallama faratu alaihi idan sun mayar masa kana lahu alaihim fadlu daraja duk da haka yana da fifikon daraja guda sama da su mutum ya fara sallama yana samun daraja a sama da wanda ya amsa bi bi iyyakum bi salam saboda shi ya tunatar da ku sunan Allah duk wanda yake ma assalamu alaikum ya tunatar da kai ɗaya daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya daraka shi ya tunatar da kai kafin ka mayar masa da wannan sallama fa in lam yaruddu alayhi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan mutane suka ki mayar masa da sallama bai yi asara ba kai dai duk inda ka ga musulmai ke musu sallama ko su amsa ko su ki amsa kana da wannan riba annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan sun ki amsawa radda alaiki man huwa khairun minhum wa afyam wanda ya fi su alkhairi ya fi su kyawun hali zai mayar da wannan sallama gare shi shine al-imam al-munawi al-kitab al qadir mujallad shafi 151 yake cewa ana nufin wa humul mala'ikatul kiram mala'iku za su mayar da wannan sallama gare ka idan ka yi sallama ga wasu mutane sun ki amsa to mala'iku za su mayar maka da wannan sallama su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi da cewa man huwa khairun minhum wa afyar wannan dalili yasa albani yake ba da fatawar da ta saba ta al-Imam nawawi al-Imam nawawi a littafin fatawa ta littafin sana al-Azkar yana cewa ba a yin sallama ga mai cin abinci ba a yin sallama ga mai karatun alqur'ani ba a yin sallama ga mai sallah albani ya ce la abinda manzon Allah ya faɗa cikin ayan a hadisin nan inna salama ismu min asma'illah wa ba'ahu Allah fil ardi fa afshuhu bainahum ku yaɗa sallama tsakani don haka yin kazo wucewa sallah ake assalamu alaikum ai ba ruwanka ko da su amsa ko ka su amsa mala'iku da su amsa ma ko yana cin abinci ne assalamu alaikum in ma bai amsa ba saboda gudun kare kwaye mala'iku za su amsa ma kai dai babu ruwanka ko bai amsa ba ka tunatar da shi sunan Allah subhanahu wa ta'ala wannan fahimta ce da take tsakanin malamai waɗanda ke ganin kada a yi sallama suna da nasu dalili matsala ta uku wannan aya ta suratul nisa'i ta sake zuwa mana da nukura inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza quyitum bi tahiyyatin wa idza quyitum idan an gaishe ku idan an gaishe ku da wata gaisuwa sai ku mayar da gaisuwan da tafi wannan kyau idan an gaishe ku kaga kenan Allah bai bambanta waye mai gaisuwan ba ba a ce ma idan musulmi ya gaishe ka ba abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa idza huyitu idan an gaishe ku da wata gaisuwa to ku mayar da gaisuwa da duk wannan tunda Allah bai ce idan musulmi ya gaida ku ba ina hukuncin kafiri ya maka sallama shi Allah cewa yayi idan an gaishe ku da wata gaisuwa ku mayar sai kafiri ya zo ya muku sallama shine ibnu qusaymin rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'u fatawa a mujallar na uku shafi na talatin da shida yana cewa idan sallama kafiru alal muslimi sallama da musulmi sallaman nan a bayyane karara ya faɗe ta daidai assalamu alaikum ka ci tabbas sallama ya maka fa innaka taqulu to zaka ce wa alaikumus salamu ya maka sallama daidai sai ka amsa masa shi ma daidai akalla ke li likaulihi ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala yace wa idza kuyyitum bi tahiyya idan an gaishe ku da wani gaisuwa Allah bai ce in musulmi ya gaida ku ba Allah subhanahu wa ta'ala yace idan an gaishe ku da wata gaisuwa sai ku mayar da wacce ta wannan amma idan lam yakun bayyana wadiha yace amma idan gaisuwar da shi wannan kafiri ya maka bata fito fili ba baka gane ba sosai an ya sallamar yayi ta da kyau ko ko a'a akwai wata kalma da ya dan goyi to sai ka ce wa alayka kai shi saboda ta yi mummunan addu'a ya maka in ka ce wa alayka kai ma haka to kaga kenan addu'a za ta koma kai shi wa kadalika law kana salamuhu biha amma haka kuma idan da a ce sallama za ta fito a fili mummunan sallama ya maka irin wacce yahudawa suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum halaka ta tabbata akan ku wato mutuwa ta tabbata akan ku anan tun da ya fito a fili mummunan addu'a ya maka fa innahu yuqadu sai a ce mai wa alaika sai a ce mai wa alaika wato kenan ko da a ce mummunan addu'a kafiri zai maka to ya kamata ka bashi amsa ka mayar da wannan addu'an gare shi mummunan da ya maka kar kai kai saboda shi musulmi yana gwada halin kirki shi da ibnu qusaymi ne ke cewa fa aka samu salasa matakai uku mataki na farko kafiri ya maka sallama bi lafzin sarihin lafazi a bayyane ya maka sallama tabbas sallama da ya maka cikakkiya ce ya kamata ka amsa mata na biyu ya kana shakkan kalmar da ya faɗa shin ya faɗi sallama ne ingantacciya ko ko wata kalma wata kalma ce ya koyi a nan ba za ka mayar masa da sallama ba sai dai ka ce wa alaikum kawai sannan mataki na uku idan ya yi maka sallama wanda ka tabbata abin da ya faɗa din nan ba sallamar da musulunci ya karantar ba kaga nan za ka ba shi amsa da wa alaikum saboda wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akai a suratul nisa bai ayyana waɗanda za su yi maka sallama kafin ka amsa musu ba wa idza quyitum bi tahiyyati idan an gaishe ku da wata gaisuwa kaga Allah ya fi mu sani waye za su gaishe mu Allah ya fi mu sani tunda Allah shi ya tsara rayuwar mu da ma yadda mu'amalar mu za ta gudana saboda haka Allah ya sani za a samu cuɗanya tsakanin mu da kafirai za su yi mana gaisuwa Allah nan ya saukar da alqur'ani sannan kuma Allah nan ya ce idan an gaishe ku kaga kenan Allah subhanahu wataala ya san cikin masu gaida ko akwai kafirai amma duk da haka bai ce idan musulmi ya gaida kai ka mayar masa ba idan an gaishe ku kuma ya gaisuwa abin da ibn al-usaymin ya faɗa shine bayanin ibn al-qayyim jawziya wanda yayi a littafin ahkamu ahli zimma mujallad na farko shafi na 200 ibn al-qayyim jawziya yace falau tahaqqaqa sami'u idan kai mai sauraro ka tabbata annas zimmi ya qala lahu salamun alaikum la shakka fihi kafiri ya ce maka assalamu alaikum ne baka shakka abin da ya faɗa kenan فهله أن يقول وعليك wa alaika. يقتصر على قوله وعليك فالذي تقتضيه Ibn الشرعية ابن القيم abinda dalilai na shari'a suke حكم wa qawaidu shari'a da kuma ƙa'ida ta shari'a an yi kana lahu shi ce mai wa salam wannan shi ne abin ka'idoji na shari'a suke ishara da shi abinda dalilai suke hukunta mana idan kafiri ya ce maka assalamu alaikum to ya kamata a samu kai masa adalci saboda adalci yana daga cikin abinda Allah ya mana umarni a cikin alkur'ani inna Allaha ya muru bil adli wal ihsan إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umarni a cikin alqur'ani mu yi adalci inna Allah ya amuru bil adli Allah yana umarni a yi adalci wal ihsan a kyautata to me ake nufi da adalci shine abin da fahimtar ka ta nuna maka abin da fahimtar ka ta nuna maka adalci wannan Allah yake nufi saboda kalma ce wacce Allah subhanahu wata'ala yayi amfani da ita sanin yadda mutane suke mu'amala da ita adalci kyautatawa yaje ibnu qayyim jawziya tunda Allah ya yi umarni ayi adalci kuma gashi ya ce wa idza kuyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha fana daba ila al kaga Allah ya mana ya kwadaitar da mu in ma za mu mayar da gaisuwa mu mayar da gaisuwa mafi kyau wa aujabal adla ya wajabta mana yin adalci shine tsayawa daidai yadda aka yi mana ya hayyu bi ahsana minha wannan shine abin ake cewa annudu an kwadaitar da mu murama sallama da wacce ta wanda aka yi mana aw rudduha wannan kuma shine wajibi ko mu mayar da ainihin sallama da aka yi mana wala fi hadha shay'an min ahadith al-babi bi wajhin ma ibn al-qayyim al yace saboda ka adalci shine ka mayar wa kafiri sallamar da ya maka idan yace assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salam ai fata za ka yi ma tun da har ka ga yana sallama akwai alamar yana sha'awar addininka sai ka daɗa fatan Allah ya ƙara wannan sha'awa a zuciyarsa idan ka ga kare yana susuna takalmi ba mamaki zai ɗauka wanda ke ma sha'awa yake sha'awar addininka har yake maka sallama haka kenan ana masa fata ba mamaki gaba addinin gaba ɗaya eh, sha'awarsa ya shiga zuciyarsa ya zo ya karba addini sau don haka adalci ya kamata a masa yaji ibn al-qayyim jawziya kuma duk hadisan manzon Allah inda zaka hada su hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai na annabi babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka babu babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka saboda maganar annabi ba ta warware maganar Allah sai dai ta fassara Allah subhanahu wa ta'ala bai hana ba manzon Allah bai hana ba in ji bayanin ibn al-qayyim al-jawziya yana cewa wa ashara ilayhi fi hadisi Aisha annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ishara ga wannan adalcin a hadisin Aisha Aisha tana tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana sahihul bukhari kitabul istizan babu kaifar raddu ala ahli zimmati bis salami da kuma sahihu muslim kitabu salami babu nahyi an ibtida'i ahli kitabi bi salami wa kaifa yuraddu alayhi Aisha na tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam Yahudawa suka yi wa Allah irin wannan sallama suka ce assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a kanku suka ɓoye kalmar lamun din assamu dan bambancin da ke tsakanin shine lamun assalamu assamu in ka ce assamu mutuwa assalamu amincin Allah to sai su ɓoye lamun da sai su fitar sai ka ji kamar an ce assalamu alhali assamu alaikum suka ce assamu alaikum sai manzo Allah ya ce wa alaikum Aisha ta ce tsinuwar Allah ta tabbata a kanku da mutuwar ta tabbata a kanku da fushin Allah manzo Allah ya ce a ah, Aisha ai a hankali ta ce ala tare ba ka jin abin da suka faɗa suna cewa mutuwa ta tabbata a kanka ya rasulullah sai manzo Allah ya ce ala taraina ni kuntu ni biki ji amsar da na basu ba sun ce mutuwa ta tabbata akan mu sai na ce wa alaikum da ku tsakanin mu da su wa za a amshi addu'arsa na mu zo a karba kaga babu tsanantawa abinda manzon Allah ya faɗa ya ce wa alaikum da ku kaga manzon Allah bai tsananta ba yayi aiki da abinda Allah ke cewa wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha ya mayar da gaisuwa mafi kyau wanda suka yi domin duk wanda ya ma kan kara hika mai da yake ko aure duha to nan sanan Allah bai masa bai tsananta ba yace wa alai ce ma kawo assalamu alaikum bayan manzon Allah ya faɗa ya koma masallaci yake ce musu habbai idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum idan ahlul kitabi suka yi muku irin wannan sallama wato sallamar da suka yi wa annabi ba sallama ce cikakkiya ba ba assalamu alaikum bane sun ce assalamu alaikum shi yasa manzon Allah ce idan sun muku irin wannan sai kuma ku ce wa alaikum kaga sai ku tsaya kai shi da ibnu qayyim yake cewa anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu da irin sallamar da suka yi والاعتبار وإن كان لأموم اللفظ فإنما يعتبر أمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه دونين abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana a kai shine irin sallamar da yahudu suke wa musulmai suna wa musulmai sallama ne da assamu alaikum sai manzon Allah yake kuce wa alaikum manzon Allah bai magana a kai inda bayahude ya ce assalamu alaikum ba ba a kan wannan mazan Allah ya wannan hukuncin ba mazan Allah ya hukunci ne kan idan ba ya hude ya ce maka assamu alai shine ibnu kan yake cewa don haka ka yi la'akari da cewar Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa kafirai kashi biyu a cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da waɗannan kafirai waɗancan da suke zuwa ga annabi su ce mar assamu alaikum manzon Allah ya ce ku ce musu wa alaikum kamar misali yanda Allah ya bada labari a suratul mujadala alam tara ila alladhina nuhu anin najwa alam tara ila alladhina nuhu anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanadawna bil ismi wal udwan ويتنادون الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى an يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم wa ومعصية الرسول waɗanda Yahudawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su kenan a garin Madina inda duk suka yi mitin mitin ne suke yi saboda cutar da musulmai saboda haka an hana su yin mitin inda zai zama zai bada wato zai bada fargaba ga musulmi amma duk da haka ba su bar irin wannan bikin din ba in sun taho ga manzon Allah gaisuwar su ba irin wacce Allah ya shar'anta ba bane wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bi Allah suna maka gaisuwa sabanin wacce Allah ya maka domin Allah subhanahu wata'ala gaisuwan da yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce gaisuwa mai albarka assalamu alaikum amma idan sun kawo ba irin wannan gaisuwa suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su ce assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a akan wa fiye fi anfusihim sai suna faɗa a cikin rayukansu inda annabin gaskiya ne ai da an kama mu da azaba law la yu'azzibuna Allahu bima naqul me yasa Allah bai mana azaba ba saboda abin da muka faɗa kalmar da muka faɗa muka murda ba su ji ba inda Allah gaskiya ne ai shi ya sa abin kwafara da ya gaya wa Muhammad shine sai Allah ya saukar da ayan ko ya fallashe su yana cewa hasbuhum jahannam wutar jahannama ita ce mai wada mai isassu yaslawnaha fa bisal masir za a kona su da ita makoma ta yi mu Allah ya kare nan fa idza zal sababu ibn al-qayyim al-jawziya yace dalilin da yasa kenan manzon Allah ya fito ga sahabbai yana cewa idan yahudawa sun muku sallama ku ce wa alaikum to wannan sababi ya riga ya kau yanzu a madina babu ma ba yahudai wa qala al-kitabi misali sai ba yahudi ka hadu da shi sai yace maka salamun alaikum wa rahmatullah fal aslu fi tahiyya ibn al-qayyim al-jawziya yace adalci wanda ya kamata kamar shine sadi an da alaihi nabir salami a mayar masa daidai sallamar da yayi wanda shine an masa adalci saboda shi wancan kafiri wanda ake magana a kansa zamanin zamanin sa ya riga ya wuce kuma annabi ya yi bayanin dalili ya yi bayanin dalili saboda haka shi wannan tunda ya maka sallama daidai adalci gare shi shine ka mayar masa sallama yanda ya maka shine ibn al-usaymin a littafin fatawassa mujallar na shafi na 36 yace wa idza dahu yadahu ilayka lil musafaha idan ma kafirin ya miko maka hannu saboda ku gaisa fa mud yadaka ilayhi sai ka mika mar ku gaisa wannan shine adalci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni wa abinda kawai shari'a ta hana fa za tabda'ahu kar kai ka fara mika wa kafiri hannu amma shi in ya baka hannu ka bashi hannu wannan ne adalcin da Allah subhanahu wataala ya magana a kai kuma wannan fahimta ba wai ta tsaya ne kan ibn al-usaymin da ibn al-qayyim jawziya ba babu shakka fahimtar abdullahi bin abbas ce sahabin annabi muhammad abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa ya fi kowane sahabi fahimta eh, na ma'anar alqur'ani abdullahi bin eh, abbas yana cewa السلام salama من كان يهوديا yahudiyan نصرانيا nasraniyan مجوسيا عبد abdullahi bin عباس sahabin النبي محمد yace duk wanda ya maka sallama ba hude ne kirista ne arne ne in ya maka sallama ka mayar masa sallama wannan yana cikin silsilatu sahiha mujallad bi shafi 324 Abdullah ibn Abbas yace zalika bi anna Allah yaqul saboda Allah yake cewa wa idza quyitum bi tahiyyatin idan an gaishe ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsan min sai ku gaisuwa da wacce ta wannan kyau aw rudduha ko kuma yadda wannan gaisuwa kuma isnadin wannan hadisin labarin Abdullah bin Abbas din isnadin hadisin yana da inganci saboda haka an samu daga bakin sahabin Annabi Muhammad sahabin manzon Allah yace idan kafiri ya maka sallama ingantacciya shi yasa ibn al-usaymin yake cewa idan lafazin ka tabbatar yayi ta daidai sallama yayi to ka mayar masa da wannan sallama akwai ma labarin da sa'id ibn jubair ya bayar game da abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas yana ce ma almajiransa law qala li fir'aun da a ce Allah zai hada ni da fir'auna a yanzu barakallahu fika sai fir'aun ya ce Allah ya maka albarka Lagos gudmini ko da na ce wa fika kai ma Allah ya masa albarka inji Abdullah bin Abbas wa fir'aunu kan mata fir'auna da ya riga ya mutu in ana maganan babban kajiri kaga dole a san fir'auna to fir'auna da zai baka da zai ce baka Allah ya maka albarka a ya kamata kai mar adalci ko adalci shine mayar masa da wannan addu'a daidai wacce yake idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha wannan maganar tana littafin al-Imam al-Bukhari al-Adab al-Mufrad al-Adab al-Mufrad hadisin 113 shi ma isnadin sa yana da inganci bare Allah subhanahu wa ya riga ya kasa mana waɗannan kafirai kashi biyu a suratul mumtahina yana cewa la yanhaqum anil ladina la yanhaqum ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku zaman lafiya da waɗanda ku su yake ku ba ku su yake ku yaki na addini ba walam yukhrijukum min diyarikum bus fitar da ku daga gidajen ku ba an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah bai hana ku yi musu adalci ba Allah bai hana ku kyautata musu ba inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu kyautatawa wato shi Allah yana son masu kyautatawa wanda yake kyautatawa musulmi ya kyautata ma kafiri Allah da kansa yake yana son mai wannan hali Allah yana son masu adalci yana son masu kyautatawa adalci in ka tashi yasa ba ka yi ga musulmi kawai za ka yi shi ga kafiri ka yi shi ga musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yana son mai wannan hali uh, wato wanda yake kyautata yake kyautatawa ga abokan hulɗarsa in ma musulmai in ma kafirai yana son waɗanda ke adalci a zamantakewarsu na kullum inna ma yalhaqukum Allah inna ma yalhaqukum Allah alladhina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum wa dhaharu ala ikhrajikum يتولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى الكتاب السلسلة الصحيحة a mujallar da bishafin ɗari uku da ishirin da hudu yake kafa hujja da waɗannan ayoyi guda biyu bayan ya kawo bayanin abdullahi ibn abbas akan idan kafiri ya maka sallama daidai ka amsa daidai da bayanin ibn usaimin daidai da bayanin ibn al-qayyim ya kawo ayoyin nan guda biyu da suke suratul mumtahina Allah subhanahu ya kasa kafirai kashi biyu ya mana bayani cewa bai hana mu zaman lafiya da kyautatawa da adalci ga kafirai waɗanda babu adawa tsakaninmu da su ba inna ma yanhaakum Allahu anil ladina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa baharu ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humu zalimun wadanda kawai Allah ya hana a jibince su a yi abota da su a yi soyayya da su su ne waɗanda ya zamanto akwai adawa tsakaninsu da musulmai sai albani yake cewa fa hazihi al-ayatu sarihatun bil amri bil ihsan wannan aya ta fito a fili tana umarnin mu mu kyautata makafirai almuwatini waɗanda muke zama da su a ƙasa guda allazina yusalimuna almu'minin waɗanda suke zaman lafiya da masu imani wala yu'dunahum ba sa cutar da musulmai wal adlu ma'ahum yin adalci ga waɗannan kafirai wa mimma la raiba fihi anna ahadahum yana daga nau'in adalci idan ɗaya daga cikin su idan sallama qa'ilan bi saraha ka haɗu da kafiri ƙarara ya ce maka assalamu alaikum to adalci da za ka yi mar radadnahu alaihi bi ibari idan ka ce wa alaika baka ce wa alaikum assalamu ba babu shakka baka mai adalci ba laysa min al adl fi shay bal hal bir li annana fi hadhihi al hala nusawwi bainahu wa bain man qad yaqulu minhu musamu alayhi wa hadha dhulmun zahirun Allah subhanahu wataala ya kasa kafiran kashi biyu waɗancan kafirai da muke adawa da su alamarin su a bayyana yake shi wannan ya ce maka assalamu alaikum sai ka ɗauke shi daidai da waɗancan kafirai waɗanda suke adawa da musulmai waɗanda suke muguwar addu'a akan musulmai ya ce wa haza zulmun zahirun in baka amsa masa ba kamar ma ka zalunce shi ne saboda ya maka fatan alkhairi kai kuma ka yi masa fatan tsiya Allah ya sa mu gadi don haka nan babu shakka tunda Allah subhanahu wa ta'ala bai ce idan musulmi ya gaishe ku ba idza huyitum bi tahiyya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan an gaishe ku da wani gaisuwa sai ku mayar da wannan gaisuwa ku yi gaisuwa da tafi wanda aka yi muku kaga yana nuna cewa ko da ba musulmi bane maka gaisuwa ya kamata ka mayar masa da gaisuwa mafi daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda shi ne sallama amma babu shakka akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam hadisin Abu Huraira yana sahihu Muslim kitabu salam babu nahyi an ibtida'i ahli kitabi bis salam wa kayfa yuraddu alaihim da sunan Tirmidhi kitabu sayr babu ma ja'a fi taslimi ala ahli kitab yana musnadul imami ahmad hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tabda ul yahuda walan nasara bisala kar ku fara ma yahudu da nasara yin sallama don haka ba kyau ka fara yin sallama ga kafiri babu kyau ka fara yin sallama ga kafiri wannan ittifaka ana magana ne akan idan kafirin ya maka sallama wajen amsarka amma kai ka fara yin sallama ga kafiri wannan haramun ne kana haduwa da kafiri assalamu alaikum kuskure ne kana haduwa da kafiri ka miƙa mar hannu da ka jira in ya maka sai ka amsa in ya miƙa hannu sai ka karba in bai miƙa ba kar ka bashi wannan ne abin da sunnar manzon Allah ta nuna mana mas'ala ta hudu wannan aya har yanzu ta dunkula bayani daga cikin bayanai da ta dunkula يدخل فيها كل تهية سواء كانت تهية بالسلام أو غيره Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan an muku gaisuwa to ku mayar da gaisuwan da tafi wannan kyau tunda an ce gaisuwa ya nuna cewa kenan idan mutum ya maka gaisuwa ko da ba sallama ba ce ya kamata ka mayar masa da amsa amsar da za ka mayar masa ka yi masa gaisuwan da tafi daraja ita ce sallama don haka ba laifi ba ne saboda ka yi gaisuwa wani lafazi na daban sabanin lafazin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana a cikin alkur'ani bai kamata musulmi ya yi amfani da wata sallama kalmar gaisuwa sabanin sallama ba amma kuma ba laifi ba ne a halin larura kamar misali kalmomi na ah, gaisuwa irin na al'ada don an samu mutum yana mu'amala da shi sabanin sallama wannan ba laifi bane saboda Allah subhanahu wataala ce idza huyitum bi taqiyya kaga kamar yana mana ishara ne da cewa za a iya samun mu'amala da wasu kalmomi na gaisuwa a tsakanin mu sabanin ma wanda ya shar'anta mana in ka duba zadul ma'ad littafin ibn qayyim jawziya a mujallal nabi shafi 424 ibtida'il kufar bitahiyya game da cewa kana haduwa da kafiri ka fara yi masa gaisuwa ibn al-qayyim yace wa qala qa'ifatun yajuzu al-ibtida'u li maslahatin rajiha min hajatin takunu ilayhi na'am a bisa ka'ida bai kamata musulmi ya fara yin gaisuwa ga kafiri ba kowace kalma ta gaisuwa sai dai shi ya fara yi domin al-islamu ya'alu wa la yu'la alayhi musulunci da'iman sama yake ba a zuwa sama da shi shi yasa aka ce kar ka fara bashi hannu amma in ya ba ka sai ka amsa kar ka yi mai sallama wannan sallama gaba ɗaya dama ba tashi bace ta musulmai ce amma in ya maka sallama tunda ya san darajanta sai ka mayar masa amsa da sallaman da ya maka to amma duk da haka malamai sun samu sabani shin kana iya yi makafirin gaisuwa ka fara yi mar gaisuwa shi da ibnu qayyim jawziya yake cewa lallai akwai malaman da suke ganin babu laifi dan ka fara gabatar da gaisuwa ga wani wanda ba musulmi ba li maslahatin rajiha saboda wata maslaha mai rinjaye min hadatin da ko inda ya kasance kana da bukata kana da bukata wajen wannan kafirin kaga dole ka fara gaisuwa gare shi ko ka jira sai ya da kai sannan ka ce ina da bukata wurin ka ai kaga ba zai biya maka ba idan kana da bukata wajen sa to sai ka fara gaida shi kuma kai gaisuwan nan ko da sallama ce kai mar akwai malaman da suke ganin ba laifi ba ne tun da larura ta sa za a yi wato an rabe ne da sallama saboda a ma bukatar da ake nema aw khawfin min azab ko ko kana tsoron wannan kafiri zai iya cutar da kai saboda babban mutum ne saboda babban mutum ne don haka kana zuwa sai ka ce good morning ah, ka ce mai good morning kaga ka fara gaida shi ko ah, ko kuma kai masa sallaman kansa aw li qarabatin bainahuma ko ko saboda akwai dangantaka tsakaninka da wannan mutumi kuma ba musulmi bane aw li sababin yaqtabi zalika ko ko dan wani dalili da wanda ya zama larura gare ka sai ka fara gaida shi dan uwanka ne misali a ce babanka ne ba musulmi ba kaga yaro ya kamata ya gaida baba ko ya kamata kenan ka fara gaisuwa ga mahaifinka ko kuwa dan uwanka ne amma yana sama da kai ko ko ma'aikata guda kuka hada wannan mutum babba yana gaba da kai kaga ya kamata ka fara yin gaisuwa gare shi rashin fara gaisuwa gare shi yana iya jawo lahani ma'aikin da kake a karkashinsa don haka kenan akwai larura eh, ibn al-qayyim jawziya ce, yurwa zalika an ibrahim an-nakhai akwai daga cikin tabi'ai waɗanda aka bada labari kamar misali ibrahim an-nakhai da alqama da al-imam al-auza'i waɗanda suke ganin babu laifi ko da sallama ce ka fara yi wa wani wanda ke ba musulmi ba a hali na larura tunda in an ce larura akwai uzuri da take tare da kai in sallamta fakat sallama salihu ne shine al-imamu al-auza'i yake cewa idan ka ji wani yana maganar akan babu laifi a fara yin gaisuwa ga kafiri duk da cewa manzon Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabda'u yahuda wala nasara bis kar ku fara yin sallama ga yahudu da nasara manzon Allah ya hada to amma in ka ji wani malami ya ce babu laifi a yi sallaman ga kabiri. al-imam al-auza'i ce to akwai waɗanda ke da wannan fahimta cikin magabata wa in in ka ce kar a yi faqad taraka salihuna da farko sun bari don haka kenan an samu fahimta kashi biyu game da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam bil baz al-tarmi fatawassa majmu'u fatawa wa rasail yana kismu salih yana shafi na dubu da arba'in da biyu yana cewa sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu shakka hadisi ya tabbata daga manzon Allah annabi ya ce la tabda'u al-yahuda wa lan nasara bis salam kar ku fara gabatar da sallama ga yahudu da nasara tunda manzon Allah ya faɗa hadisi ya inganta yana sahihu muslim sunan tirmidhi musnadul imam ahmad tunda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kar a fara yin sallama ga kafiri fala yubda'u kafiru bi salami mutlaqan bai kamata musulmi yayi gabatar da sallama ma kafiri ba bai kamata ba tunda hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah wa mata bada huwa amma fa idan kafirin ya maka sallama wa mata bada huwa yani al-kafiru bi salam wajaba raddu alayhi idan kafirin da yace maka assalamu alaikum wajibi da kamar masa wajibi ne ka mayar masa saboda wannan wajibcin Allah bai saka shi a mu saboda musulmi ya mana sallama ba wala ma amin ayyuka da lahu ba da zalika misali yana iya maka sallama wajen mayarwa ko dai ka maida masa ita wannan sallama ta wani shine mafi dacewa ko kuwa kai kuma sai ka ce masa good morning ya maka sallama ka ce good morning ai babu laifi ko ka dai mayar amma baka yi abin da Allah ya ce ayi ba saboda Allah subhanahu wataala ya ce fa hayyu bi ahsana minha ka mayar da sallamar da tafi kyau don haka ya kamata a ce ka kawo sallama mafi kyau kamar sannan ka dawo da kuma kalmomi na gaisuwa na al'ada wanda aka sani dalilin haka saboda malamai sun ce tilas ne a samu sassauci ta wajen mu'amala tsakanin musulmi da kafiri tilas ne a samu sassauci ta wajen mu'amala a tsakanin musulmi da kafiri in ba a samu wannan sassaucin ba babu yadda za a yi kafiri ya yi sha'awar addinin musulunci don haka idan ya zama ba za ka yi sallama ga kafiri ba sannan gaisuwar ma da ake tsakanin mutum da mutum ba ka yi masa to babu shakka za a samu rashin fahimta za a samu rashin fahimta a tsakanin ku wanda wannan yana iya dada saka kyamar addini a zuciyar wannan kafiri shi ko Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikma ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Bilbas yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗaitar mana kyautata zama da waɗannan kafirai saboda saka sha'awar addini a zukatansu. matukar babu kyakkyawar mu'amala bayan da za a yi wani sha'awar addininka dole ne ka nuna halin kwarai saboda wasu suna auna addinin mutum ne ta irin halinsa akasari yan adam sukan auna halayyar mutum ta gane wato ingancin addinin da yake riko da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana na nahl aya ta 125 ud'u ila sabili rabbika kai kira zuwa ga hanyar Allah mahaliccinka bil hikma kiran nan ta hikima hikima mu'amala tana zama hikima wato hikima ita ce duk wani salo na jan ra'ayi shi ake ce ma hikima ko da ba a yi amfani da kalma an yi wa'azi ba shi yasa bayan hikima Allah ya ce wal mau'izatil hasana kaga kenan a samu salo na jan ra'ayi tsakaninku da kafirai kuma ko da jayayya ce za a yi Allah madaukake ce wa jadidhum billati ya afkan jayayyan da za ku yi a samu kyakkyawan jayayya mujadala idan ta auku tsakanin musulmi da kafiri ka samu wannan mujadala din tana da kyau kenan kai musulmi a ko da yaushe ka zama kana da kana gefe wanda yake akwai alamar kyawun mu'amala sannan Allah madaukaki yana fada wa la tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون بالباز يا كف حجة دوانا آية سورة الأنكبوت آية 46 wannan ayan ma Allah subhanahu wa ta'ala yana hana mu jayayya da ahlul kitabi kamar yadda ya hana mu a suratul nahl wajadilhum billati hiya ahsan suratul nahl a suratul ankabut wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya kada ku yi jayayya da ahlul kitabi sai dai jayayya mafi kyau an ce ahsan allati hiya ahsan mafi kyau jayayyar da za ta zama karshen ta alkhairi ne ga musulmi jayayya akai amma karshen jayayyar zai haifar da alkhairi ga musulmi shi yasa in ka dubi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jayayya da ahlul kitabi amma karshen jayayyan alkhairi yake samarwa musulunci an yi yaƙi tsakanin manzon Allah da Yahudawa ana gama yaƙi. manzon Allah ya aure ɗaya daga cikin matansa wanda ita wannan mata Safiya da can ba Yahudiya ce an kashe babanta an kashe mijinta an kashe yayunta amma saboda kyakkyawan mu'amala na musulmai tare da Annabi Muhammad wallahi take sha'awar zama da manzon Allah ba kama tunanin asarar da ta yi saboda kyawun jayayya da ya auku tsakanin musulmai da kafirai a wancan lokaci domin hatta yaki ana iya samun adalci da rashin adalci Allah subhanahu wata'ala da ya tashi kawo kalmar da za a samu na mu'amala tsakanin mu da kafirai sai ce in ma jayayyan ne mu yi billati hiya ahsan ba wai alhasan ba ahsan jayayyar da ta zama ita ce mafi kyau wato jayayyar da za ta haifar da alkhairi ga musulunci illa ladina zalamu minhum sai dai azalimai daga cikin su waɗannan kuma duk wanda ya taba musulunci sai a taba shi ta yanda ya taba musulunci amma matukar ba wato kafirin adawa yake da musulmai ba to ya kamata a kyautata zama da shi domin wannan kyakkyawan zama ita ke sa ya samu jan ra'ayi har ya yi sha'awar shiga addinin musulunci don haka yasa bin ba zai ke cewa idza da'at barura bidayatuhum bitahiyya idan ma larura ta hukunta cewa sai ka fara gaida kafiri ka an ya kuna kitabi ra'isul amali masalan kamar misali kirista ya zama shine babban ka a ma'aikata ga dole ka fara gaida shi wa inda dukhuli alayhi in ka shigo wajensa la budda min muhadathatihi wa tahiyyatihi lokacin da ka shigo ofishin babba yana sama da kai sannan kuma ba musulmi bane kaga kai za ka fara gai da shi kuma kai ke fara magana da shi a matsayinka na wanda ke kasa da shi aw kanatul muhadasa walilul kalamin, ajli qalbihi lil islam ko kuwa hira ce ke tsakaninka da mutum saboda jira ra'ayinsa ya musulunta in ma ma'aikata guda ta haɗa ku ko kuma a'a kana muhawara ne da wani kana son ka ja ra'ayinsa ya musulunta don ka fara yi masa gaisuwa ba laifi ba ne fala ba'sa bidhalika kama saraha bihi adadun min ulama malamai da dama sun faɗa sun ce babu laifi don kayi gaisuwa ka fara yin gaisuwa ga wanda ba musulmi ba saboda wata larura daga cikin waɗanda suka yi wannan bayani akwai almajirin shekul islam da ake kira ibn muslim a littafin sa shar'iyya mujallar da farko shafi na 473 haka nan shekul islam ya yi magana yana cewa in khatabahu bi kalamin gairi salami mimma yu'annisuhu bihi fala ba'sa bi zalika misali wani mutum ne yana sama da kai kuma ba musulmi bane gashi manzon Allah ya hana a yi musu sallama to yaya za ka yi kana shehu islam ya ce kana iya fara gabatar da wata kalma na gaisuwa ga wannan kafiri abinda aka hana shine ka gabatar da sallamar gare shi sai dai idan akwai hali na tutuwa amma babu laifi don ka fara gabatar da wata kalma ta gaisuwa gare shi haka al-Imam nawawi shi ma ya faɗa a littafin sa na sharhin hadisi sharhin wannan hadisi wanda al-Imam Muslim ya ruwaito wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tabda'u al-yahuda wa lan nasara bis salami kar ku fara ma yahudawa da nasara sallama in ka dubi sharhin wannan hadisin na al-Imam Muslim كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام الإمام النووي yana bayani cewa a halin larura ana iya fara gabatar da gaisuwa ga kafiri amma dai kada gaisuwan nan ta zama sallama saboda manzon Allah ya hana idan za a gabatar da sallamar ga kafiri to ya zama to an shiga hali na larura abinda malamai suke kira larura wanda za a kai da cutuwa in ba an yi sallama ba matsala ta biyar har yanzu dai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara dunkule hukunci a ƙarƙashin wannan aya Allah ke ce wa idza huyitum bi tahiyyati idan an gaishe ku da wata gaisuwa idan an gaishe ku da wata gaisuwa nan ma an ɓoye wani hukunci a nan lam yufarrik bainal mar'ati wa gairiha Allah subhanahu wata'ala bai bambanta tsakanin mace da namiji ba uh, da namiji ba Allah ya ce idan an gaishe ku da wata gaisuwa to misali sai mace ta ce maka assalamu alaikum kuma Allah bai ce idan maza sun gaishe ku da wata gaisuwa ba ba haka Allah yake ba Allah madaukaki bai ce idan maza sun gaishe ku da wata gaisuwa ba banda mata Allah ya ce wa idza kuyitum bi tahiyyatin idan an gaishe ku da wata gaisuwa sai ku mai da wannan gaisuwa a nan an samu nukura lam yufarriqillah bainal mar'ati wa ghayriha sai mu koma ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda dai ayar alqur'ani ta ce duk wanda ya maka gaisuwa ka da mai ko kenan ba bambanci tsakanin maza da mata in muka dawo ga tarihin manzon Allah za mu samu amsa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam. kamar misali akwai hadisin al-Imam al-Bukhari wanda yake nuna cewa inna sahaba kanu yansarifuna min al-jumu'a fa yamurruna ala ajuz fi tariqihim fa yusallimuna alaiha sahabbai za su tafi sallar juma'a an gama suna komawa gidajensu sun zo wuce tsofi sai su rika yi ma waɗannan tsofi sallama wannan ya zo cikin sahihul bukhari ibnu qayyim jawziya ya sharhi akan wannan littafin sa na zadul ma'ad yana cewa ashe tun da sahabbai bayan sallar juma'a in za su koma gidaje suna sallama ma mata wannan ya fito da hukunci a fili da ibn qayyim jawziya wa hadha huwa sawabu fi mas'alati salami ala nisa'i ayi wa mace sallama ya nuna cewa ba laifi bane amma ka'idar ita ce waɗanne mata ne sahabbai suke musallama yusallimu alal ajuzi wa zawatil maharimi duna gairihinna ibn kayyim jawziya yace to tunda sahabbai sallaman da suke suna yi wa mata tsofi ne da kuma mace da ta zama maharamarka kamar jatumarka, yarka kanwarka yarka wannan don kayi musu sallama babu laifi ya dace da abin da sahabbai suke a zamanin manzon Allah amma matar wani akan titi ka doka mata sallama ibn qayyim da zai ce a wannan babu hujjarsa to na'am babu shakka akwai dalili kuma akai illa dai wannan fahimta ce ta wasu malamai wanda ibn qayyim da yana cikin akwai dalili da yake nuna cewa ana iya yi wa mace sallama idan an aminta daga fitina idan an aminta daga fitina saboda hadisin asma'u bintu yazid wanda yake sunan abi dawud ta ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam marra alaina rasulullah manzon Allah ya zo wucewa gare mu fi niswatin muna cikin wasu mata fa sallama alaina sai manzon Allah ya mana sallama manzon Allah ya zo wucewa muna cikin wasu mata sai ya mana sallama wannan hadisi yana sunan abi dawud yana sunan ibn majah in ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi na 2986 da silsilatu sahiha yana silsilatu sahiha hadisi na takwas da ishirin da da uku kuma hijabul mar'atil muslima shafi na tisin da tara. akwai riwaya ta al-imam tirmidhi na hadisin asma'u binti yazid kaga ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya yi sallama ga mata hadisi ya inganta babu shakka a wata riwayar ma aka ce sai da ya musu ishara ya hada da sallama saboda abin da aka hana shi da ka yi ishara babu sallama amma in za ka yi ishara ta hada da sallama ya dace da sunnar manzon Allah ya yi musu ishara ya hada da sallama saboda manzon Allah baya kusa da su in ji al nawawi mahmudun ala annahu jama'a bainal lafzi wal ishara libu'dihi sallallahu alaihi wasallam an hunna saboda manzon Allah akwai tazara tsakaninsa da inda matan suke sai ya daga musu hannu ya musu sallama ya tabbata kenan a hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mace sallama to tunda ya tabbata menene fahimtar malamai to fahimtar malamai a nan sai ta zama ta kasu kashi biyu akwai waɗanda suke ganin kada a yi wa mace sallama sai dai idan tsohuwa ce yadda ya dace da al'adar sahabban mazan Allah ko kuwa ya kasance matan nan suna cikin taro idan mace tana cikin taro don an haɗa mata an musu sallama kaga babu alamar wani uh, fitina a wurin tunda dukkan su aka yi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mata gaba ɗaya ne sallama amma mace ɗaya wacce ba tsohuwa ba ba gyatumarka ba ba matarka ba ba kanwarka ba ba yarka ba a nan in ka duba muwatta muwatta riwaya ta al-imam yahya al-laisi muwatta riwayar al-imam yahya al-laisi kitab as-salam babu al-amali fi salat hadisi na yace an tambayi al'imam malik hal yusallamu ala al-mar'a ya kamata a yi wa mace sallama فقال سيتي أما المتجالة idan dai mace tsohuwa ce fala a karhu zalika wannan ba na kyamatarsa babu laifi saboda dama ai abin da ake gudu ke sha'awar zuciya wa amma shafatu amma budurwa fala uhibbu zalika al ma da yace ni dai ba na so kaga bai ce haramun ne. saboda kalmar haram tana da nauyi yace ni dai ba na so saboda me magance kofar fitina domin matukar za ka rika gai da matar wani to babu mamaki ka bude kofa na fitina wanda kuma komai na iya shigowa ba al'imamu malik kadai bane in ka duba al'adabu shar'iyya littafin ibn muslim mujallar na farko shafin dari uku da saba'in da biyar ya kawo labarin al'imamu ahmad bin hanbal shi ma an masa tambaya a taslimu ala nisa قال الإمام أحمد بن حنبل يجي إذا كانت أجوزا فلا بأس به إذا هو واجب باب لفي wa salihu salih ibn al-imam ahmad yaron al-imam ahmad ana kiransa salih yace sa'altu abi na tambayi babana ayu sallamu ala al-mar'a shin za a yi wa mace sallama qala sai yace amma kabiratu fala basa in dai tsohuwa ne babu laifi wa shafatu amma budurwa fala tastantiq fala tustantiq ai dama ba a neman ta yi magana inji ji al ahmad domin sallamar ka kamar kana neman ta bude baki ta yi magana ya'ani la yutlabu minha an tatakallam bi raddi salam ba a nemi ma ta bude baki ba bare ma in ka mutu sallama ta mai da amsa a fahimtar al-imam Ahmad idan wani yayi wa mace sallama wannan matar ko ba tsohuwa ba ce dan ta yi shiru ba ta yi laifi ba saboda dama ba a nemi ta amsa sallama na irin wannan mutumin ba kaga an samu fahimtar al-imam Malik al-imam Ahmad bin Hanbal Eh, in ka duba littafin al-azkar na al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi yana cewa qala ashabuna mazhabar mu ta al-imam shafi'i al-mar'a ma al-mar'a da wa yastahabu li kulli wahidin huma ibtida' al-akhar bi salat ya kamata tsakanin kai da matarka ko mahaifiyarka ko kanwarka ko yarka ya zama ana samun rige-rige wajen fara sallama saboda shari'a ta faɗaitar a samu sallama tsakanin amma idan wata mace ce fa al-imamu nawawi yace wa in kanat ajnabiyya fa in kanat jamila yukhafu al-iftitam biha idan kyakkyawar mace ce wacce ana tsoron za a kamu za a samu fitina a dalilin ta lam yusallimu ar-rijalu alaiha bai kamata maza su yi mata sallama ba wato wannan hukunci ne waɗanda malamai suka gina saboda la'akari da irin abin da zai haifa. la'akari da irin abin da gaisuwan za ta haifa. wannan dalili yasa wasu malamai suke cewa bai kamata maza su yi sallama ga mata ba sai dai mace ta yi sallama ga maza wannan babu laifi mace tana iya sallama ga maza amma maza ba kada su yi sallama ga mata sai dai idan waɗannan mata suna daga cikin matan da shari'a ta halatta mu'amala da su da cuɗanya daga cikin masu wannan fahimta akwai mubarak bin fudala wanda ya bada labarin al-hasan basri ana masa tambaya game da mace ta fara sallama ga maza sai yace lam yakunir rijalu yusallimuna ala nisa'i ba maza ne suke fara sallama ga mata ba walakin nan nisa'a kunna yusallimna ala rijal sai dai matan su ne suke yin sallama ga maza kuma wannan shine mafi dacewa domin me ita mace tana iya shiga hali na larura saboda haka ya kamata ka yi sallama ga namiji saboda neman taimakonsa mata suna da kunya wajen gabatar da sallama ga maza amma kai idan ya zama za ka yi sallama gare ta to dalilin sa gaskiya ba shi da yawa ita tana iya sallama gare ka saboda tana cikin wata damuwa amma kai sallamar da za ka yi da ita uzurin sa ba shi da yawa wannan dalili yasa al-Hasan al-Basri ke cewa mutanen da ba maza ke yin sallama ga mata ba matan ke yin sallama ga maza ka duba bayanin albani da yayi a cikin sahihul adab al-mufrad sharhin hadisi na uku da tara. albani yana cewa sabata salamuhu sallallahu alaihi wasallam ala nisa babu shakka ya tabbata annabi ya yi wa mata sallama kamar yadda ya zuwa hadisin asma'u bint yazid ya zo a hadisin ummu hani wa laysat wa hiya laysat min maharimihi ko muhali ba ta cikin muharraman annabi saboda ita yar sayyiduna ali ce yar sayyiduna ali annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya auranta wato yar babba ce ga annabi muhammad ummu hali tunda yar babban manzon Allah ne manzon Allah yana iya auren yar babban sa wannan ba haramta musu, ba amma an samu sallama tsakanin shi da ita inji albani kaga kenan an samu sallama a hadisin asma'u binti yazid hadisin ummu Hali. sun tabbatar da lallai manzon Allah ya yi sallama ga mata fahada huwa al-asl don haka albani yace wanda shine asali dama abin da shari'a take magana shine asalin an samu asali sallama tsakanin maza da mata wannan ya nuna cewa halal ne wa ba'daha tamna'u mutlaqan amma sai aka samu wasu malamai suna hanawa gaba daya wa ba'daha tujizu halal ajuz duna shaba wasu malamai suna cewa na'am ana iya sallama ga mata tsofi banda yan mata waɗanda ke cikin gurujiya wa ba'dhum yufarriq tafriqan akhar فيمنع تسليم الرجال على النساء مطلقا ويجيز لهن السلام عليهم مطلقا sannan an samu malamai waɗanda suke ganin bai kamata maza su rika yin sallama ga mata ba sai dai matan su yi sallama ga maza kamar misali a Hassan basari daga cikin tabi'ai bayan ya tattaro wannan hujjoji sai ce da ya tabayyana ne abin da ya bayyana gare ni albakau ala al-asli shine tabbata kan asali abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata Abin abinda manzon Allah ya aikata shine yayi sallama ga mata mata sun mar sallama don haka Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani wa idza huyitum bi tahiyyatin idan an muku gaisuwa ku mayar da wannan gaisuwa Allah ya ce idan maza sun muku gaisuwa ba kaga an dawo asali kenan asali manzon Allah ya yi sallama ga mata mata sun ma asali Allah bai bambanta sallama tsakanin maza da mata ba saboda haka asali idan mace ta yi maka sallama ya kamata ka amsa masa wannan sallama wannan shi shine sunan manzon Allah Allah ta mun gane idan aka dawo menene kuma bayani game da fatawar al-Imam Malik fatawar al-Imam Ahmad da suke cewa bai kamata a samu sallama da mace ba sai dai idan kawai tsohuwa ce waɗannan malamai sun ba da wannan fatawa ne bisa la'akari da irin abin da gaisuwan zai haifar saboda ita gaisuwa tana da fuskoki da yawa gaisuwa tana da fuskoki da yawa mutumin kwalai yana gaisuwa mutumin banza ma yana yin ta saboda haka al-imamu malik saddu zari'a maganin bari ne ba a fara ba yace to kada ma kai sallama ga mace kar a samu sallama tsakanin amma ita kuma ga almajiri daga cikin manyan malamai da aka yi na masabar al-imam malik ibnu abdul ibnu abdul barri a littafin al-istizkar al-jami'u li mazahibi fuqaha al-amsal yana cewa wa qad jaa alin nabiyyi annahu sallama ala nisa'i ibnu abdul babban malami ne a masabar malikiya Ya ce labari ya tabbata annabi yayi sallama ga mata tunda abu ya tabbata manzon Allah yayi sallama ga mata wa fihi eh, uswatul hasana idan ana neman kyakkyawan abin koyi yana gawa yana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka magana ta gari sallamar tsakanin maza da mata ba haram bane amma ka guji yinsa matukar akwai alamar shakka shine mafi dacewa la'akari da fahimtar waɗannan manyan malamai waɗanda aka yi a tarihi Allah madaukakin sarki ya musu rahama kamar yadda in ka duba littafin Sheikh Salih Al-Fawzan da ake kira Al-Muntaka littafin da rubuta na amsa tambayoyi a mujalladi na biyar shafin ɗari uku da saba'in da tara yana cewa la ba'asa bi raddi rajuli salama ala al-mar'a fil hadith wa ghairihi a mace ta bugo waya ka amsa wannan bai ba laifi bane ko ta yi maka sallama ka ce wa alaikumus salam ayar alqur'ani bata hana ba hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai hana ba zahiri ma asali wajibi ne idan mace ta maka sallama ka mayar mata da wannan sallama wannan shine abin da zahiri nassin aya ta alqur'ani abin da ya hukunta mana saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza khuyyitum bi tahiyyati idan an gaishe ku da wani gaisuwa an gaishe ku Allah bai ce idan maza sun gaishe ku ba Allah subhanahu wata'ala ya sa akwai maza da mata a cikin mu amma duk da haka yace wa idza khuyyitum idan an gaishe ku da wata gaisuwa sai ku mayar da wata tafi kyau kaga ya nuna kenan hatta tsakanin maza da mata idan aka samu sallama to ya kamata kai ma ka mayar da wannan sallama idan aka yi ma sallama kai ma ka mayar da wannan sallama wanda shi ne abin da ya kamata saboda dacewa da umarnin Allah da yake cikin alkur'ani da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث